ayan nan tana bayani ne dangane da a da larabawa musamman mutanen Madina sun kasance idan suka zo maka suna bautan manata ne, kun san manata da uzza da sauransu gumaka ne, to mutanen Madina su suna bautan manata ne, to sai suke jin damuwa su yi sa'ayi tsakanin safa da marwa. Da musulunci ya zo sai ya shar'anta wannan aikin sa'ayi tsakanin safa da marwa, kuma ga su a da sukan ji damuwa su yi wannan sa'ayi ɗin. To yanzu kuma addini ya ce a yi, su kuma musulmai ne, wannan damuwa da suke samu shi ya sa Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya ɗin. domin ya cire masu wannan damuwa ɗin su daina ɗaukan cewa wani abu su yi wannan sa'ayi ɗin. Mun gane ko? Wannan aya ita ce asali na bayani dangane da sa'ayi, kuma kamar yadda muka ce, akwai dalilai da dama da suka tabbatar da cewa sa'ayi rukuni ne cikin rukunan aikin hajji, amma kafin nan ya kamata mu sani mu ɗan ji labari daga ina aka samu asalin sa'ayi. Dan komai da kuka gani a cikin addinin Musulunci to yana da asali, ba haka kawai abin ya zo ba. Asalin sa'ayi, kamar yadda Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala ya ruwaito a cikin littafinsa Kitabul Ambiya. babin da yake cewa yazifun qawluhu yazifun a cikin suratu safat yana fassara ma'anan yazifun a nan ne ya kawo mana tarihin a mahaifiyar annabi Ismail alaihi salam Hajara kenan Hajara kamar yadda muka sani baiwa ce ga Saratu matan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sara ta samu kyautan Hajara daga wani sarki Azali da ya so ya tara da ita ta roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ya hana shi wannan abin, idan ya kai zai yi abin da yake nufi sai ya ji ƙarfin shi ya tafi, yayi haka so uku. bai samu dama a kanta ba, ƙarshe sai ya haƙura, ya rabu da ita, to amma ka san Ubangiji idan ya nufaci wani abu sai ya sa wani abu ya zama sababi. Shi wannan sarki duk da bai samu abin da yake so ba, sai ya ga cewa to irin wannan matan bai kamata ta tafi ba tare da an bata kyauta ba. kasan mugun mutum, wani lokaci zai ci gaba da neman abin da yake so ne ko ta ƙaƙa. To ganin sai ya ga cewa bari ya ba ta kyauta, sai ba ta kyautan hajara, ta je ta riƙa taimaka mata, suka wuce da annabi Ibrahim aka koma gida, da aka isa gida sai ta yi tunanin cewa ai annabi Ibrahim Allah bai ba shi ɗa ba, don a lokacin da shi da ita Saratu ɗin sun riga sun manyanta. Sai ta ce, To ga Hajara na baka ita, annabi Ibrahim ya karɓe ta, ya kwanta da ita. Allah ya sanya albarka a kwanciyar nasu, ta ɗauki ciki ta haifi annabi Ismail, alaihi salam. To ganin haka sai kishi ya motsa ma Saratu, kishi ya dame ta, ita ga ta ta daɗe a gidan ba ta samu ba, baiwa ta zo ta samu ɗa, to sai ta fara ɗan damuwa a kan haka ɗin, tana ta nuna ma Hajara. To, Hajara abin ya yi tsanani, kun san kishi sai a hankali go? Eh, wannan ba wai ya ba mata dama ba ne na su yi kishi har su kashe kishi go? A'a kishi al'ada ne na mata, halitta ne na mata, amma kuma yana da limit. yana da gwargwado ba wai kawai za a yi ta yi ba ne har mace ta zo ta ce ai a gurin karatu ma an ce saratu ita ce ta fara kishi mu ma za mu iya yi dan kishin wata bala'i wani hoto na gani kwanan nan wai miji ko ya yi ƙarin aure ne sai ta ɗauki asid ta zuba mai a gaba aga wannan ta nemi rashin zaman lafiya ke a duniya da kuma lahira Allah ya kare to sai kishin ya mautsa aka ci gaba sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi Ibrahim ya ɗauke hajara ya kai ta wani guri, ya raba tsakaninsu, kamar yadda wasu mazan suke yi ko, sai su raba gida, gida ɗaya can gida ɗaya nan, kaga ba haɗa faɗa ba ke To, annabi Ibrahim da ya ɗauke ta sai ya tafi da ita, aka yi ta tafiya a lokacin annabi Ismail yana jariri, yana shan nono ba riga an yaye shi ba, wasu malaman sun ce shekara biyu wasu sun ce shekara uku. Ya wuce da ita, ya tafi da ita makka. can Ka'aba, ba riga an yi ginin Ka'aba ba lokacin, ba Ka'aba, ba gida, ba tsiro, ba komai fako ne gurin, sai ya ajiye ta a gefen Ka'aba, duk da na ce babu gini ko, amma akwai alamu. Da ya ajiye ta a gurin, sai ya tashi zai wuce. ya tashi sai ta tashi ita ma ta bi shi sai ta riƙe rigan shi ko kayan shi ta ce ina za ka za ka bar ma wannan gurin da ba kowa ba tsiro ba ruwa bai tanka mata ba ya kama yana tafiya ta yi ta bin shi da ta gafa ba zai dawo ba sai ta ce ubangijinka ne ya umarce ka ka ajiye mu a nan sai ce na'am ubangiji ita kuma sai ta ce la yi allahu Allah bai zai tauzauta mu ba sai ta koma ta zauna shi kuma ya wuce saboda tausayi na ɗa da mata annabi Ibrahim shi ma abin ya dame shi amma bayan da ya iya umarnin Ubangiji ne. Inda kai ne da ka ce a neman maka wani fatawa ko? inda ke ce da kin waske bayan da ya iya sai ya kama hanyar shi ya wuce to da ya kai daidai wani guri da ake ce masaniya ba su ganin shi sai ya tsaya shi annabi Ibrahim kenan sai daga hannunsa sai daga hannunsa sama ya yace rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم